jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu <clears throat> yau kuma 26 ga watan shawwal hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama shekara 1433 wanda ya daidai da sha uku ga watan Septemba miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam shekara 2012 tare da godiya ga allah maɗaukakin sarki wanda ya raya mu ganin yau bayan an samu tsawon hutu da hutun azumi da hutun sallah gashi kuma yau allah tabaraka wata allah ya sake mai shemu don ci gaba da karatu kamar yadda an ka saba muna karatu ne cikin littafin bulugul maram min adillatul ahkam in ba ku manta ba karatunmu na ƙarshe mun tsaya ne ga kitabu siyami ko mun karanta kitabu siyami gabanin ɗaukar azumi da fatar azumin da mun ka aikata na farilla da na nafila da sauran ibadodin da mun ka aikata da addu'o'in da mun ka yi Allah ya karɓa muna inda muka yi kurakurai kuma Allah shi gafarta mana da gafara ta yi wa'yanda na rasu kaga da yawa sun yi gurinsu ga watan ramadana da ya wuce amma Allah bai kai su ba ko wasu kuma sun ga farko ne amma ba a ƙarasa shi da su ba wasu kuma an yi ramadana tare da su har an ka ƙare amma kuma yau halin da ake ciki ba mu tare da su Allah ya musu Fati. abinda muke addu'a gaba ɗayansu Allah ka gafarta musu Allah shi musu rahama ya sa mutuwa ta zan hutawa gare su kuma ya sa aljanna firdausu ta zama koma gare su da dukkan musulmi wayanda suka riga mu mu kuma da annan rayu muna roƙon Allah ya sa ma kingin abin da ya rage na rayukanmu albarka in ta mu ta zo Allah ka arzita mu mu mutu muna musulmi Allah ya shirya da mu gaba ɗai to yau tare da yadda Allah za mu tashi sabon littafi kitabul hajji littafi mai bayani game da hukunce-hukuncen hajji kamar yadda hafiz ibn hajar al ya kawo cikin wannan mashahurin littafi nashi bulugul maram min adillatil ahkam to hajji kamar yadda kowa ya sani farilla ne daga cikin farillolin da Allah tabaraka wata allah ya farlanta ko ma a ce rukuni daga cikin rukunai guda biyar da an ka gina addininmu na musulunci a kai ne farlancin hajji ya zo ga alkur'ani sannan hadisai ingantattu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ma sun ƙara bayani game da farlanci ne misali cikin suratu ali imran Allah ta tabaraka wata ta'ala yana cewa wallillahi Allah nasu hijjul baiti man a ilaihi sabila wa man kafara fa inna allaha ganiyun anil alamin hijjul baiti ko kace hijju ko kace hajju ma'ana ko kawa ha'un din nan fataha ko kai mata kasara duk ma'ana su guda hijjul baiti ko hajjul baiti hajjin daki wallahi ya tabbatar ma Allah Allah nasu akan mutane ma'ana Allah ya farlanta to don mi da mun ce ya farlanta nan saboda kalma ala da ta zo cikin nassan alkur'ani wallillahi hijjul baiti uh, wallillahi allan nasi hijjul baiti to kalman nan ta ala me take fa'idantarwa tana fa'idantar da zahirul wujubi kamar yadda malaman usulul fiqh suke cewa inda duka ji an ce alaika bi kaza ko kuma kaza alaika alaika malaman usulul fiqh sun kace tana fa'idantar da zahiratul wujubi ga zahiri abinda zai faduwa ga hankalinmu abinda duk an kace alaika bi kaza to abin nan wajibi ne ga zahiri amma ba sarahatan ta fito ba ga zahiri shi yasa suke kiranta zahirat tufidu zahirar wujub tana fa'idantar da zahirin wajibci inda duka ji an ce alaika bi kaza ko ko kaza alaika to Allah din nan da ta zo yana fa'idantar da wajibci ina fatar kun fahimta to shine sai Allah tabaraka wata Allah ya ce wallillahi wallillahi Allah nasu kaga ga Allah ta zo kaga Allah tana fa'idantar da alwujub to sai Allah ya ce walillahi Allah nasu hijjul baiti man istata ilaihi sabila hajjin ɗaki ya tabbata ga Allah akan mutane ma'ana Allah ya wajabta akan mutane ya farlanta akan mutane ya farlanta mi hajjul baita hajjin ɗaki sai ya ce istata ilaihi sabila amma ba ga kowa da kowa ba ga duk wanda ya samu tafarki zuwa gare shi ma'ana wanda ya samu iko zuwa ga kaga wanda Allah ya ba dama za mu ji menene asabil din sai Allah ya ce wa man kafara amma wanda ya butulce Allah ya bashi iko na zuwa hajji saboda tauri ko wasu abubuwa da yayi min dan kisa ki zuwa to wannan ya zan butulu don dukiyar nan da yayi tauri da ita tawa ne ne ta Allah ce tabaraka wa ta'ala kuma komai ta dade Allah za ta koma mai abu to kaga yana naka ajiya ce Allah ya baka yace ciki ka diba ka tai kai aiki kaza in ka kiya kaga ai haukakka ta yi yawa to shi ne Allah ya ce wa man kafara wanda ya butulce nan kafirci ne na butulci wanda ya butulce Allah ya bashi wadatar da yake zuwa hajji amma ya ki zuwa kaga ya zan butulu bai gode mini ni'imar da Allah ya mai ta dukiya ba to fa inna Allah ganiyun anil alamin to kai ya doka ya cuta ma Allah da wani ko bai tafi ba Allah yana da bayan da ka zuwa shekara don makka sai an rage mutane haka ne ko ba haka bane don haka don wani ko wasu sun da mi sun ka cuta ma Allah ba su cuta ma Allah da komai ba shi an ma'anar fa inna Allah ganiyun anil alamin lalle Allah wadatacce ne daga talikai ma'ana kakka ɗauka wai wannan dakarci da kai Allah ya baka wadata ta zuwa hajji ka ƙi zuwa kana dibin kuɗin sun yawa wajen rabin miliyan ya za ka ɗauki rabin miliyan ka ta ka yi hajji ka dawo kana ganin daraja hajji ba ta kai ga ka kashe rabin miliyan gayi ne ba ko abin da ya fi haka nan ko abin da bai kai haka nan ba kaɗan to wannan ka yi butulci to kakka ɗauka rashin butu wannan butulcin da kai ka kibiya umarnin Allah ka zuwa aikin hajji ka cuta ma Allah fa inna Allah ganiyun anil alamina duk duniya kowa ya ƙi zuwa hajji Allah bai rage da komi ba duk duniya kowa ya taru ya tafi hajji kuma mulkin Allah bai karu da kokutancin azzarra ba hanya ce ta samun lada da falala Allah ya buɗe mabayi ne ce su ta yi hajji amma ba wai don in kun zo hajji Allah na ƙaruwa da wani abu ba ina fatar kun fahimta to kaga cikin wannan ayar muna fa'idantar farlancin hajji hakan ga kuma hadisai sun tabbatar da cewa hajji farilla ne kamar yadda za mu ji cikin hadisan da za su zo cikin wannan babu insha Allah ta'ala a takaice dai hajji farilla ne sannan akwai hadisi na Abdullahi dan Umar wanda yake hadisi na sahihi muttafaqun alai bukhari da Muslim sun ka fitar da hadisin dan umar ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce buniyal islamu ala khamsin shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wal hajji wa sawmi ramadan dan umar ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce an gina musulunci akan abubuwa guda biyar waɗannan abubuwa guda biyar da annabi ya ce an gina musulunci a kansu su ne da hausa ake kira shika-shikan musulunci yanzu kawai masallacin nan kuɗi ba an aza shi a kan harsashe guda biyar ginshiki guda uku he uku ga sunan to haka musulunci harsasai ko tuballai ko ginshikai guda uku su an ka kafa an ka aza musulunci su a ɗauki da musulunci su ne shika-shikan musulunci an tambaye ka shika-shikan musulunci guda nawa ne sai ka ce biyar ne to ga sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na farko shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah tabbatar da cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne ko kafin rai sun ki ko manzon Allah ne ko su so ko kasu so manzon Allah ne kuma bai gushe ba yana manzon Allah ila yawmil qiyamati yana nan manzon Allah kuma duk duniya ba halitta mai daraja iri ne wannan ko kafin rai su so ko abin ya yi musu daɗi ko kai ya yi musu daɗi ko su so ko su ƙi ko su yadda ko su ƙi yadda haka maganar take rashin yadda su ba ta cuta ma manzancin manzon Allah da komi duk duniya Allah baraka wa ta'ala bai halicci mutum wanda ya samu magoya baya ba irin manzon Allah ko akwai shi yau akwai addini guda wanda adda ya'ya kamar addinin musulunci babu shi don haka soki burutsun da kafirai za su yi game da manzon Allah sun makara mu ce sun makara sun ka ƙi tun farko kahin mu shiga yau in kowa ya fita da musulunci kuna tunanin mu mu fita da cikin musulunci to me abba awa musulmi ba Najeriya da sauran ƙasashe ita batun Najeriya ma da abin ya ƙarama ce kamar mis bari mu ɗauki Iraki shekarar Amerika nawa cikin Iraki tana gallaza mu musulmi an kashe na kashewa an ɗaure na ɗaurewa an mai da waɗanda ake so miskinai amma ya samu tunno kun ka samu labarin saboda waya da amerika a can na gallaza masu ya da ya ba addinin musulunci mutum kun ka samu labari har yau babu ko mutum guda sai dai in mutuwa ta mutum ya mutu bisa ga musuluncin nan bisa ga la illallah nan muhammadu rasulullahi shi ya nuna musulmi ba zai fita ba hakan ga afghanistan kafin iraki afghanistan sun ka fara zuwa to afghanistan shi ma mutum nawa an ka kashe ran amerika da sauran kasashen kafirai sojojin haɗin dangi na ran duniya mutum nawa sun ka kashe afghanistan da sunan musulunci mutum nawa sun ka kaɗa gidan yari mutum nawa sun ka maisuwa musaki kun samu labarin wani yari da ya ba addini don hakan ga shi addinin nan da kun gani mu garwaye yake da jininmu da jiyojinmu da namanmu ba mu bari girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya garwaya shi da jininmu da namanmu don haka duniya ba wani kafiri da isa ya fi da ganin girman manzon Allah cikin zukatanmu to wannan sati an samu wani bayahude mutumin Amerika wai bayahude ne mutumin amerika yasa an kai fim ya kashe dalolin biliyoyin nerori a fitar da fim din nan kuma saboda tsokana wai fim din ba komi ciki na illa batunci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda fim din ke karantarwa manzon Allah fasiki ne mazinaci ne shi yake kokarin demonstrating cikin fim ɗin kuma an kai fim manzon Allah mazinaci ne kuma ka san tsokana da ganga ake yi sai kuma ya kashe wasu dalolin biliyoyin daloli kuma na a watsa fim din nan na cin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙasashen larabawa ƙasashen laraba ba ƙasashen musulmi ba kenan kuma ya ɗauki nauyin shi wannan tsinanne ba yahude ba yahude ma sai mun tsine mai albarka kaka ne ma tsinanne na ko ba shi ba gadon tsinuwa ya ba da sama ya ɗauke ta ba kuma ya kashe kuɗi maƙudai dalolin biliyoyin daloli kuma ga watsa fim ɗin na nuna cin mutunci nuna ɓatunci ga manzon Allah cewa manzon Allah ga manzon Allah na zina manzon Allah mazinaci ne ya kashe kuɗi a watsa shi cikin ƙasashen larabawa cikin wannan satin abin ya faru wannan sati da na kai muku magana to larabawa azu ya kai mutanen banza ne irinsu bai san larabawa musulunci cikin jikinsu yake ba sannan duk duniya Allah bai halicci halitta mai taurin rai ba irin balarabi kun san da wannan ko kafin rai sun san da haka nan don hakan ga sun ka nuna mai ko larabawa ne don hakan ga sai sun ka tafi kamar libya libya na fara kuma sai Allah ya ba su sa'a ambasada na america ba dan america ba da Amerika an ka shirya wannan ba to ambasada na america ya kai ziyara a benga yake tripoli yake zaune ba nan ne hedikwatar libya ba ya kai ziyara benghazi ƙasar inda an ka fara wa gaddafi tawaye madalla to ya kai ziyara can ashe suna nan biye da shi sai sun ka tafi sun ka yi arangama da masu tsaro sun ka kashe masu tsaro sai da sun ka shiga gidan sun ka kashe ambasada na america sun ka kashe mutanen da cikin gidan sun ka kashe amerikawa don me saboda an taba mai gidansu to wannan wallahi so mataɓe ne wallahi sababbi ya taba manzon Allah duniya ga gaba ɗaya tana iya tashi ba wai Allah zai tashe ta ba mu musulmi ka tashe ta wallahi akan manzon Allah duk wanda kun ka san bai taɓuwa mana taɓa shi don duniya babu wani wanda muka ganin daraja ta kamar manzon Allah don hakan ga kasashen larabawa suna nan suna kai attack suna sa bama-bamai da kashe mutanen embassy na america kasashen larabawa an yi libya an yi tunisia an yi egypt an yi yemen da sauran kasashen larabawa da suna nan suna yi abinda muka addu'a Allah ya ba su nasara duk baturen america kafiri Allah ka ba su nasara su kashe shi sannan shi wannan la'anan nan da ya wannan fim muna roƙonka ya Allah ka ƙasƙanta shi ka ƙasƙanta duk wanda adda hannu duk wanda ya taimaka mai ga wannan cin mutunci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ka ci mutuncin su gaba ɗaya. Allah ka ci mutuncin ƙasar America gaba ɗaya. Allah ka wargaza America Allah ka wargaza Isra'ila ƙasashen kafirai Allah ka wargaza su duk inda kafiri yake duniya Allah ka ɗoro mai bala'i Allah ka ƙasƙanta su gaba ɗaya har ran Najeriya duk Allah ya kaskanta su da masu goyon bayan su munafukan musulmi masu riguna duk Allah ya gaba da su a kaskanta su yanzu ga manzo Allah an ci mutunci Najeriya wani mutum kun ka jiya shugaba guda ya yi issuing statement cewa ba mu ji daɗi ba mu yi Allah wa dare da wannan abu ba su yi don me saboda cikin aljihun kafin rai suke shugabannin Najeriya cikin aljihun kafirai suke yau ko yarda Allah shugabannin musulmi na Najeriya ba su nema kamar yadda suke neman yarda kafirai to da su da kafiran duk muna roƙon Allah ya kaskanta su kaji a taɓa manzon Allah ai ba sai musulmi ya ce mun yi Allah wa dare ba mu ai an taɓa manzon Allah ta wuce muna Allah wa dare mu yanzu mu nuna cewa an taɓa mai gidan mu za mu yi don haka waɗannan da sun ka taso muna roƙonka ya Allah ka ba su nasara duk inda sun ka kai ma mutane America farmaki Allah ka ba su nasara su kashe kayan banza sannan Allah ka jeho bom na bala'i cikin America Allah ka jeho bom na bala'i cikin ƙasar Isra'ila Allah ka yi mana maganin su gaba ɗaya musulmi munafukai kai da annan tare da kafirai Allah ka kaskanta su Allah ka kunyata su Allah ka wulakanta su Allah ka tambada al'amarin su ka maishe su baya duk wanda ka goyon bayan kafiri ko bello ya buna Allah ka halakar da shi tamtafi me ya uwa ne shari'a yanzu waɗanda aka cewa Allah na shirye shi su Allah na shirye shi su ya bari so kawo haka waɗanda muka roƙon mu mu ba mu roƙon musu shari'a abinda muka roƙo Allah shi halaka su ya uhanin shari'a su wanda ya abu da gangan wace shari'a ta wuce Allah shi yoka musulmi dan musulmi kabbari kabbe kabbe kafiri sannan a ce Allah ya shirye shi in sun eh Allah ya shirye shi su mi za su yi kada Allah ya shirye shi su Allah shi halakar da su to mu tafi ta wuce akarami yau manzon Allah an ka taba ta wuce akarami in ba son haka mu hada da kai ba kai ma ya ba magana wasa ba ce ta wuce manzon Allah duk wanda an ka ce mu uba ne mazinaci ba a kwana lafiya to duk uwayen a tara su wuri guda sun yi darajar manzon Allah a ce manzon Allah mazinaci sannan a zauna lafiya don haka wanda ya san yana da alaka da wani kafiri to kun ji abin da kafirai manufarsu da mu su ci mutuncin annabi mu su ci mutuncin addini mu su ci mutuncin mu wanda duk ya san yana da alaka da kafiri da yau ya kace duk gudata alkufru millatun wahida kafirci addini guda ne duk wanga kafiri da ya haka duk kafirin da adda iko yana yin haka nan kun san da haka nan to yadda ba su son mu ba su son annabi mu ba su son addinin mu mu ma mu rike su ba mu son su ba mu son addinin su duk kafirin da duniya kafiri na ko ina ya shaida ba mu da alaka da shi kuma in ta samu taimakon Allah muka bada mu rige mala'ikin mutuwa ga rayuwa tai to Allah shiryar da mu to shi ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce an gina musulunci akan abubuwa guda biyar na farko tabbatar da cewa ba abin bauta da gaskiya sai Allah ko Muhammadu manzon Allah ne na biyu tsayar da sallah na uku bayar da zakka na hudu aikin hajji abinda muke ciki na yau insha Allah ta'ala aikin hajji sai na biyar shine azumin watan Ramadana aikin hajji ga wanda Allah ya ba iko na biyar shine azumin watan ramadana. waɗannan su ne shika guda biyar da an ka gina musulunci a kansu wannan hadisin ɗan Umar kenan sannan akwai hadisin Umar kuma wanda ya fi shahara da hadisin Jibrilu yana nan cikin arba'una hadis inda mala'ika Jibrilu ya zo da suran mutane yawa manzon Allah tambayoyi tambaya ta farko yace khabirni anil islam ya manzon Allah ka bani labari game da musulunci menene musulunci kala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas sala wa tutiyaz zaka wa tasuma ramadan Wata tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila yace musulunci shine ka tabbatar da ba abin bautawa da gaskiya sai Allah sannan kuma Muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama sannan ka tsayar da sallah ka bayar da zakka ka azumci watan ramadana sannan ka yi hajji in ka samu iko kaga waɗannan hadisan duka da hadisan abdullahi bin umar da hadisan umar dan khattab wanda ya fi shahara da hadisan jibril duk hadisai ne muttafaqun alaihima dukkansu suna bayani game da rukunai biyar da Allah ya gina musulunci a kansu daga cikin rukunan nan biyar hajji yana ciki na fatar kun fahimta kaga ashe sai mu ce kenan hajji ya ma wuce faradi rukuni ne daga cikin rukunai guda biyar da an ka gina musulunci a kai. na fatar kun fahimta kaga ashe al'amarin hajji ba karami ne. to sai malamai sun kace dangane da bayanin kalma alhajju ko hijju ana karantawa da wa ha'un kasara ko ya mata fataha ko kace hajju ko kace hijju ma'ana hajji malamai sun kace kalma hajji tana da ma'ana biyu tana da ma'ana ta luga sannan tana da ma'ana ta istilahi lugatan in an ka ce hajju yana da ma'ana ƙasada kama a ce hajja kaza ma'ana ƙasada kaza nufi shine hajji amma abin ga istilahan in an ka ce hajji sun ka ce huwa ta'abudu lillahi ta'ala bil manasiki Allah sifatin makhasusa wa waqatin makhasus abinda a hajji ga shari'a shine yin ibada domin Allah madaukakin sarki da ibadodin hajji sune manasik manasikul hajji kenan a huwa ta'abbudu lillahi ta'ala bil manasiki bauta ma Allah madaukakin sarki da ibadodin hajji a sifatin makhsusa waɗanda yake ibadodin suna akan siffofi keɓantattu wa waƙatin makhsusin da kuma lokaci ke ɓantacce ba sai duk kaga dama ka yi kayo hajji ba lokaci ne ko kamar yadda Allah madaukakin sarki ya yace alhajju ashhurun ma'lumat hajji watanni ne sanannu waɗanne watanni watan zulqida da watan zulhajji haka suke eh shawwal zulqida da zulhajji waɗannan su ne watannin da ya halatta a harrama da hajji to su ne su ne watannu sanannu alhajju ashurun ma'lumatun kaga ashe ba duk sadda ga dama ba to sadda hake iya yin kudurin aikin hajji kenan amma cikin wane wata aka aikin hajji gaba daya aikin hajji cikin watan zulhajji ake yi baka samu cikin watan muharram ka taika hajji ko safar ko rabiul awal ko rabiul thani ko yanzu da muke ciki baka samu ka taika hajji ba dole sai cikin watan zulhajji shine don haka sai sun kace shari'atan ko istilahan ɗan an kace hajji ana nufin bauta ma Allah da ibadodin hajji akan siffofi keɓantattu da kuma lokaci keɓantacce wanda Allah ya samu aikin hajji wannan shi ne hajji ina fatar kun fahimta to sai ya kawo babin farko kenan wannan kitabul hajji zai kakkasa shi akan babo ba to babin farko ya ce babu fadalihi wa bayani man da alaihi babi mai bayanin falalar hajji ashe kenan hajji yana da falala ina fatar kun fahimta to za mu ji ta daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alladhi la yantaku anil hawa babi mai bayani game da falalar hajji wa bayanin manfuri da alaihi da kuma bayanin wanda an ka farlanta hajji a kansa wanne ne hajji yake farilla yanzu dai ba mun tabbatar cewa hajji farilla bane nassin qur'ani da kuma hadisai ingantattu sun tabbatar da farlancin hajji to akan wa to waɗannan abubuwa guda biyu su ne abin da wannan babi zai zai tattauna akai insha Allah hadisan wannan babi za su tattauna Hadisan farko yace an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala al umratu ila al umra kaffaratu lima bainahuma wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al janna muttafaqun alaihi wannan hadisin an karɓo shi daga abu huraira yarda Allah tabbata gare shi cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce al'umratu ila al'umra umra zuwa wata umra umra ƙaunar hajji kenan ko umra zuwa wata umra kaffaratul lima bainahuma kafara ce ga abin da ke tsakaninsu ma'ana in ka tai umra kwanakin baya to Allah ya baka iko yanzu kuma ka sake komawa to duk zunubi ƙananan da ka ɗauka da bakin waccan umra zuwa wannan umrar da ka koma yau wannan umrar da ka koma yau an yafe masa saboda ita ina fatar kun fahimta sai ni ce muku zunubi kana yace kafaratun lima bainahuma kafara ne in ji annabi ga abin da ke tsakanin sai ni ce muku ƙanana ko shi kuma wannan mun samo shi ne ga nassin qur'ani da hadisai ingantattu cewa saddadut Nasi ya zo yana mai nuna kankari zunubi aiki kaza wanda ya yi shi ko magana kaza wanda ya yi ta ko addu'a kaza wanda ya Allah zai kankare mai zunubi ne alqur'ani ya nuna mana zunubai kana daban da kaba'irori ina mun ka samu wannan Allah tabaraka wa ta'ala na cewa in tashtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima in kun nisanci irori manya-manyan zunuban matun na ano abinda an ka hana ku daga gare shi in kun nisanci man yanzu manyan zunubai kenan manyan laifuka to nuka fira an kum sai ayatukum za mu kankare muku kananan laifufukan ku kaga ashe kenan me ke sa kankare kanana nisantar manya wannan dukhalkun kuma za mu shigar da ku mudkhalan mashiga karima wadda a takarimci aljanna kenan Allah ka samu aljanna kaga nan Allah ya nuna 'yan an cika ba irori sannan aka yafi kanana ko ashe kanana ake yafewa hakan ga mun karanto hadisai munasaba da dama cikin riyadus salihin da cikin wasu littafai annabi sallallahu alaihi wasallama na cewa as-salawatul khamsu ko wal jumu'atu ila al jumu'a wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idhashtunibatil kaba'ir salloli biya salawatul khams az-zahr la'asar magariba isha'i da sallar asuba ba su ne salawatul khams ba wa wal jum'atu ila al jum'a da kuma sallar jum'a zuwa wata jum'a <clears throat> shekaran je ba mun yi jum'a ba to gobe jum'a ko to in Allah ya kai mu gobe mun ka sallaci ta gobe to duk zunubin da mun ka dauka in eh, bin ga dabbakin jum'a shekaran je zuwa jum'a gobe in mun sallaci jum'a gobe Allah ya kai mu na rai to duk an karkare mu na wa ramadana ila ramadan da kuma ramadana zuwa wata ramadan shekaran ba mun azumci watan ramadana ba to zunubin da mun ka dauka da bakin ramadana bara zuwa na bana da mun ka kare shekaran ja <clears throat> to sababi azumtar ramadana shekaran ja do an yafe muna sai annabi ya ce mukaffiratun waɗannan duka masu kankarewa ne lima baina hunna ga abin da ke tsakaninsu na laifi laifin da a tsakaninsu in ka sallaci yanzu ɗazu mun yi magariba ko zuwa a jima kaɗan insha Allah za mu sallaci isha'i to duk laifin da mun ka ɗauka da bakin magariba zuwa isha in mun ka isha an yafe muna in mun ka yi isha an jima in an ka ƙara jimawa su bahin ta yi mun ka sallaci asuba duk laifin da mun ka ɗauka da bakin isha in yau zuwa su bahin gobe an yafe muna in azuhur ta yi mun ka sallaci azuhur duk laifukan da mun ka ɗauka da bakin su bahin zuwa azuhur an yafe muna In la'asar ta yi haka nan in magariba ta yi haka nan in isha in gobe ta yi haka nan shine as-salawatul khams salloli biyar haka aljuma'a ilal juma'a da bakin juma'a shekaran jiya gobe in mun kai juma'a gobe Allah ya kai muna rai mun kai juma'a gobe duk laifuka kananan da mun ka dauka ko ko duk laifukan da mun ka dauka an yafe muna haka ramadana mun yi ramadana da bara mun yi ta bana to da bakin ramadana bara har zuwa ta banar da mun kai duk an yafe muna sai annabi ya ce idhashtuni batil kaba'ir amma in an nusanci kaba'irori ashe kenan dangane da wannan hadisi sahihi muttafaqun alaihi waɗanne irin laifuka ake yafewa ƙanana ban da ka ba irori. ga wani lafazi na hadisin ya ce malam tugushal kaba'ir muddin dai ba a lullube ka ba irori ba. ma'ana an yafe ƙanana muddin dai ba a zo maka irori ba to shi na malamai sun kace sadadin nassu ya zo yana itilaƙin cewa wanda ya aikata kaza ko ya ce kaza za a yafe mai zunubai nai to za a ɗauki wannan nassi mutalaki akan muƙayyad ma'ana ga abin da ya taƙayyidi ne waccan aya da waɗannan hadisan za a ɗauke shi akan ƙananan zunubai ba har da manya ba ina fatar kun fahimta to shi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al'umratu ilal umra umra zuwa wata umra kafaratul lima bainahuma kafara ne ga abin da ke tsakanin su sai malamai sun kace to da yawa in mutum ya ta aikin hajji ba ana kwanaki makka ba to sai ga mutane saboda rashin sani dangane da wannan hadisin malamai suna fassara musu shi ba daidai ba sai ga mutane na ta cika motoci suna zuwa wurin da ake kira masjidu aisha ko kuma at-tan'im sai a ɗauko harrama sai a zo a sake wata umra da shigan mutum ai maka zai zo da niyya da harama ko in ya zo mi zai fara yi umra ita umra duka aikinta ko ka daɗe awa guda da baki minti arba'in zuwa awa guda awa guda ka kare. umra duka aiki uku ne na farko niyya da ka ƙudurta niyya umra rukuni na farko kenan na biyu in ka iso sai ka yi ɗawafi da ka yi ɗawafi shuɗi bakwai ga ɗakin Aba, sai ka ce ka yi ayi tsakanin safa da marwa shuɗi bakwai ba uku kenan ba in ka kare sai ka ka yi aski ko sai shi ke umra ta ƙare waɗannan in babu cinkoso minti in ka gama ko ma ka daɗe dai awa guda shi kenan ka gama umra ita ba ta da ayyuka masu ya. kuma duk ayyukan ta na lokaci guda ne na fatar kun fahimta hajji shi adda ayyuka kuma sai ka yi kwanuka akalla kai kwana uku bakin takwas ga wata zuwa goma ga wata akalla sannan ka ƙari rukunna sauran wajibai kuma daɗa sai ka isuwa to shi ne abin ga eh, dangane da wannan hadisai wasu sun ka ɗauka kenan in ka yi tafiya guda kamar ka tai umra ko ka tai aikin hajji to dangane da wannan hadisin sun ka ce an so ka yi ta maimaita umra ka yi ta maimaita umra don a yi ta yafe masu nubinka. to wannan sai malamai sun ka ce tsakani da Allah yin haka nan makaruhi ne kamar Imam Ahmad bin Hanbal da eh, Shekul Islam Ibn Taymiyyah duk sun karhanta ga tafiya guda mutum ya maimaita umra kamar yanzu waɗanda za suna aikin hajji ba za su yi kwanaki maka ba to sai wasu ce to da mu yi zaman banza tun daga fallalar da annabi ya bai ta umra tana karkare duk zunubin da a tsakaninta sai mutum bayan ya yi umra ta zakkuwa sai bayan yan kwanaki kuma ya sake koma ya ɗauko harama kuma ya zo ya koma wata goban da gobe kuma ya koma kahin dai ya taso ya samu umrori zai yawa to tsakani da Allah wannan ba shari'a ba ce domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo hajjatul wada'i amma umra guda yayi ina fatar kun fahimta annabi bai taɓa yin umra sama da guda ga tafiya guda ba ba wata tafiyar da annabi yawa umra sau biyu na fatar kun fahimta to yanzu ya za mu yi mu ɗabbaka hadisin ga aikace al'umratu ila al'umra kafaratun lima bai ma. sai imamu ahmad bin hambali ya ce aƙalla lokacin umra annabi bai faɗi aƙalla ba amma dai mafi abin da an kaso tunda malamai sun ce aski yana daga cikin wajibban umra to in ka ce kai yi umra yau kai yi aski gobe ko banda gobe ka koma mi za ka askewa kaga babu abin za ka askewa ka ba wani wajibi da cikin wajibanta sai imamu ahmad ya ce aƙalla tsakanin umra zuwa wata umra a samu bayyana sura ga kanka ta yadda ka yi umra yau ka aske kan ko ka yi soyayye ko to ka bari sai an yi kwanukan da surakka kanka ya koma baki kirin in mai bakin gashi hake in kuma dattijo hake kanka ya yi fari kanka ya koma fari kal ma'ana sura ta cika ma kai in sura ta cika ma kai sannan ka koma tafiya kai wata umra amma shi ma ba ga tafiya guda ba makaruhi ne in ji malamai yin umra fiye da guda ga tafiya guda ina fatar kun fahimta to amma dai a takaice nan annabi ya faɗi falalar umra umra menene falalar umra tana kankar ƙananan zunubai in sun yi yawan me in ka yi umra kwanakin ba yau ka sake komawa to duk ƙananan zunuban da ka yi da bakin waccan ta kwanaki zuwa wagga ta yau da ka koma Allah ya yafe ma akwai falala ko babu sai annabi ya ce wal hajjul mabaruru amma hajji wanda an mabaruri hajji mabaruri hajji mabaruri shine hajji birrin hajji na ɗa'a hajji wanda an kai ɗa'a ga Allah ga yansa za mu ji bayanin da malamai sun kai game da hajji mabaruri to hajji mabaruri Laisa lahu jaza'un annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bai da wani sakamako illa aljannata in bancan aljanna aljanna ɗaya a sakamako nai to tambaya ta farko ashe akwai bambanci tsakanin hajji da umra ko babu akwai bambanci me bambancin su annabi ya sa umra falalar umra shine tana kankari ma ƙananan zunubai kaga abin da ake gudu kenan zunubi ko to tana kankare ma amma kanana ban da manya amma hajji fa shi ko shi ko yana sadar da kai ga abin nema me ake nema ko wani musulmi abin nema ne shine aljanna to aljanna tsundum hajji mabaruri ke kaɗa ka kaga don magana ta in ka shiga aljanna an ƙare maganar zunubi ko maganar lada ba taso ba inda ya kai ciki dama duk magana a yafi zunubi ko a tara lada don aka yana to an ɗauke ka an tsunduma ciki mi ruwanka da lada ko zunubi ka ƙetare wannan to ina tambayar ku tambaya ta biyu nawa za ka biya ka tahi ka samu aljanna a ce ya tayi tsada nawa za ka biya ka sai aljanna a ce ka amma aljanna ka sai ta da kuɗi masu ya tayi tsada nawa ne ka gani kaga ashe wannan ya nuna kenan duk abin da musulmi ya kashe wurin aikin hajji ba hasara ba ce in dai Allah roƙi Allah dai shi hore ma in ya hore ma kada ka ga tsada aljanna ce za ka taya ka dawo kamar yadda wani hadisi ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man hajja walam yarfuth walam yarfuth raja aka yawmi waladatu ummuhu duk wanda yayi hajji bai yi maganganu na alfasha ba ya hajji har ya kare bai maganganu na alfasha ba sannan bai aikata wani aiki na sabon Allah ba shine fasikanci bai wani aiki na fasikanci ba na saba ma Allah to raja aka yawmi to ummu ya dawo gida ma'ana zai dawo gida kamar ranar da uwata ta haifai ranar da uwata ta haifai ya fado cikin cikin uwata, ya zo da wani zunubi ma'ana manzon Allah ya ce zai dawo gida bai da sofanin zunubi to kuma wannan hadisi sahihi shi ake fassara wannan hadisi na Abu Hurairah da shi menene hajji mabaruri shine hajjin da an kai har an haƙari ba a saba ma Allah ba ka gani mafificin fassara shine a fassara hadisi da hadisi to shi ma wancan hadisi ne ingantacce manzon Allah ya ce man hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuk raja'a ka yawmi waladatu ummuhu duk wanda ya tai hajji yayi har ya kare bai yi maganganu na alfasha ba shine rafathu wa lam yafsuk bai yi abubuwa na saba ma Allah ba shine fusuku to raja'a ya dawo gida ka wallada ta umu kamar yanin da wata ta haife shi don haka ashe kenan menene hajjin mabarurun hajji wanda an kai sha an haƙari ba a saba ma Allah ba sai malamai sun kace hajji mabaruri yana da sharuɗa guda hudu <clears throat> hajji kafin a kira shi hajjin mabarurun sai ya cika sharuɗa guda hudu sharaɗi na farko shine a samu ikhlasi ya zan kaya aikin hajjin nan ka haka ƙare don neman yadda Allah kawai ba ka ta hajji don kasuwanci ba ba ka ta hajji domin in kada a ce ma alhaji ba ka san wasu hahaure suka saba hahauru biyu ko uku zuwa suna ya ka hauru ya ce alhaji in ka ce mallam muhammadu ya ce halin baka sanna ta hajji ba to kaga hajji ne ba mabaruri ba ne ya tafi ne don a ce mai alhaji ko irin hajjin gambo to shi ne abin ga mutum ya tafi hajji don neman yarda Allah kawai da ikhlasi ba don neman wani abin duniya ba ba don neman suna ba ba don nuna isa ba ba don a ce ma mawadaci ba baka da wata manufa illa karɓa kiran Allah Allah ya kira ka karɓa sharaɗi na farko kenan na zama hajji mabaruri ikhlasi Allah ka tsallakake mana niyoyin mu duka kuma ikhlasi ba ga aikin hajji kawai yake sharadi ba ga duk wani aiki na ibada dole sai an samu ikhlasi yake zama karbabbe sharadi na biyu malamai sun ka ce zan hajjin nan ka tafi shi da kuɗi na halal wanda ya ɗauki kuɗi na haram ya ta aikin hajji malamai sun ce babu hajji nai don mi saboda hadisin da ya tabbata imam muslim ya fitar da shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da ya tabbata daga manzon Allah imam muslim ya fitar da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbal illa tayyiban Allah madaukakin sarki mai tsarki ne bai karba komai sai mai tsarki tsakanin ku da Allah haram tana da tsarki haram ba ta da tsarki don haka Allah bai karba duk ibada ba haji ɗaya ba duk ibadar da an kai da haram Allah bai karbata ina fatar kun fahimta don hakan ga sharaɗin hajji ya zama baruri wanda an kai da dukiya ta halal ka ci haram kai ma'aikacin gwamnati ka ci hanci ka ci lebo ka ci kunne ka ci ƙeya har ciki ka canye komi ka canye ba hanci ɗaya ba ka tara ka yi gangame ruge ka yi rub da ciki da rub da bai da duk rub da dudduge rub da komi ka tara kuɗi ka ta hajji miron Allah da kai hadisi na nan in ka zo ka ce labbaik Allahumma labbaik karɓawarka ya Allah karɓawarka Allah da saukakka maka Allah zai wakilta mala'iki bai da aiki illa biyakka inda ka ce labbaik Allahumma labbaik sai mala'iki ya ce la labbaik wa la sa'adaika wa hajjuka mardudun alaika karɓawarka ya Allah karɓawarka ba shine labbaik Allahumma labbaik ba sai mala'iki ya ce la labbaik to kai ba a karɓa ma ba wala ka kuma ba a arzutta ka ba baka cikin waɗanda Allah ya arzutta arziki na lahira wa hajjuka mardudun alai kuma hajjinka an mayar ma ba a so don haka sharaɗin hajji ya zama baruri ya zan an yi shi da kuɗin halal na fatar kun fahimta ɗan kasuwa ne ya tara eh, abin ga eh, kuɗin kitmani kitmanul aibi da algushu da riba da kowace iri ya ta hajji shi ma kamar ma'aikacin gwamnati da ya ci haram da ya ci hanci Allah bai amsa dole zan da kuɗin halal sharaɗi na uku shine a kiyaye wajibban da Allah ya wajabta cikin ayyukan hajji ba hajji yana da farin loli, yana da wajibai ba yana da mustahabbai to duk abin da an wajibi a yi kokari a kiyaye su kakkawofinta daga kowane wajibi da cikin wajiban aikin hajji wanda ya bar wani wajibi da cikin wajibban aikin hajji ba ko akan lalura ta shari'a kamar rashin lafiya ko rashin samun iko ko rashin sani ba hajji ne ya tashi da hajjin mabrurun ina fatar kun fahimta dole ya zan hajjin nan da kayyo ya cika duk wajibban da an ka wajabta na hajji duk ka cika su to lokacin ne yake zama cikin hajjin mabrurun sai sharadi na na hudu ka yi hajjin nan hakka kare baka saba ma Allah ba na fatar kun fahimta ka yi hajjin na haka kare duk abin da aka ce masa saɓon Allah ba kai ko guda ba amma saɓon Allah babba ban da ɗan ƙarami duk abin da aka ce masa saɓon Allah babba wanda a haram baka aikata ko guda ba to in hajjin ka ya kammala waɗannan sharuɗa guda hudu ya kai alhaji albishirinka manzon Allah ya kira hajjin ka hajji na ɗa'a hajji birrin kenan shine hajjin mabrur hajji birrin hajji na ɗa'a wanda yake annabi sallallahu alaihi wasallama ya nema albishir cewa baka da abin da zai Allah zai saka ma da wannan hajji da kayo illa aljanna amma hajjin da bai cika wayannan sharuɗa guda hudu ba to sai dai a samu wani suna a bashi muna roƙon Allah ya shiryar da mu masu zuwa hajji Allah ya ba su iko su yi hajji mabaruri muttafaqun alaihi kaga wannan cikin wannan hadisi sahihi muttafaqun alaihi annabi ya faɗi falalar umra ya faɗi falalar hajji wa an aisha radiyallahu anha qalat qultu ya rasulullah allan nisa'i jihadun qala na'am alaihinna jihadun la lafihi fihi alhajj wal umratu rawahu ahmad wabnu ibn majah wal lafdhu lahu wa isnaduhu sahihun wa asluhu fi sahih wannan hadisi shi ko an karɓo shi daga nana Aisha matar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ita ko yarda Allah tabbata gare ta aisha ta ce qultu na ce ya Rasulallah, aisha ta tambaye mai gidanta dace na ce ya manzon Allah Allah sa’i jihadun akwai jihadi akan mata akwai jihadi akan mata qala na'am annabi ce kwarai kuwa na'am eh akwai jihadi akan mata alaihinna jihadun akwai jihadi a kansu. laƙi lafihi, wanda babu yaƙi ciki nai wanne jihadi ne babu yaƙi ciki nai alhajju wal umratu annabi ya ce hajji da umra su ne jihadin da babu yaƙi ciki kaga manzon Allah sai ya kire hajji da umra jihadi saboda mi saboda sun yi kama da jihadi ga dukkan abubuwansu ga koko ga mafi yawan abubuwansu na farko aikin jihadi jihadi ana yin jihadi gida jihadi wancan na yaƙi dai na takobi ana yi na gida kaga dole sai an fita an iskan makafin rai garin su ko to shi ma hajji kamar yadda ba a jihadi gida haka ba a hajji gida dole yadda mai jihadi ke fita ya te garin su te garin kafirai su kira su ga addini in sun ki musulunta su kashe su su yaƙe su haka mai hajji dole fita ya taimaka ba inda aka hajji duk duniya illa makka kaga sun yi tarayya nan gabarin gida ko hakan ga hajji jihadi sai an kashe dukiya dole sai an sai makami dole sai an tanadi abinci ka sai masara isassa ko shinkafa ka ban ma gida ko kana hita jihadi ka ban gida kwambar kaga dole sai an tanadi abinci gida ko sannan kai ma dole sai ka tanadi abin da zaka ci can wurin jihadi kaga kenan akwai buƙatar kashe dukiya haka shi ma hajji dole sai an kashe dukiya a sai kuɗin kujera a a sai kuɗin a sai tikitin kujera a biya kuɗin guzuri in an ka zo ga a biya hotel ka biya abinci shinkafa kaza in dai ba karama ka samu irin wanda aka ba hillace ba karama wata rana sai ya ta shi ma ya sauka yake iskan mabalari ya ce kai kullum dai ana can in rama gashi nan na rama dan ce karama <laughs> ya ce to gashi nan yau ya rama dai sai ya ajiye bahilla ce ya sau kunshin abubuwa cikin leda ajiye bahilla ce balarabe gaba gare shi yace ce yau da ya rama tunda kullum ana cewa ya rama ya rama hmm? to kaga in dai ba rama ka samu ga laraba ba dole ka sai abinci da sauran abubuwa dai kaga ashe akwai bukatar kashe kuɗi kamar yadda shi ma hajji akwai bukatar kashe kuɗi kaga sun yi tarayya nan kashe kuɗi ga, aikin hajji ya yi tarayya da aikin jihadi ga kashe kuɗi dole sai an salwantar da wani abu na dukiya ko hakan ga kuma aiki ne na wahala mai jihadi in ya fita koma ya kai hotel ya kwanta a kaga aikin wahala za a yi ya sara a sare ko ya kashe ko a kashe shi ko ya ji makafiri ciyo ko a ji mai ciyo haka ne ko ba haka ba ne haka shi ma mai hajji ko umra in ya tafi iyaka ta ya zo ɗaya ya kama hotel makka ya kwanci nai kaga aiki ne wahala wahala tun da nan gida tun da nan wurin yawon yawon pilgrims board ya gani shin biza ta ta fito ko ba ta fito ba ya zo ya shiga wanga ofis bai wanga ofis wanga bai wanga ofis a koro shi in ya iskan masu ma ma'aikatan kansu ya yi zafi ayyuka zo sai su yi mai tsawa dole da ya yi hankuri ba raraka ya zo yi ba fa aikin ibada ne rai ne bai ɓaci in ya gama da ma'aikatan pilgrims daɗa sai a kwasa a airport in ya tafi airport kila an ce tun karfe shidda na subahin a fita da yin sallar asuba karfe shidda a fita a ta airport matsuwa ya kai ma ba a yi sallar subahin ba ko da aka sallar subahin jikka ta yana cikin mota ya ban kwana da gida ana sallar subahin a kai shi airport in an ka ta yi airport daɗa, a ce a shiga layi a zauna na a jira ma'aikatan pilgrim lokacin da yake airport su ma'aikatan da za su raba musu abin ga passport da guzuri suna can suna kwana E, a karudin su ɗaya na an kai don an san halin yan Najeriya a ce su taita wuri-wuri daɗa yan sun ka gama ikon su su zo sai a ce su shiga layi a minginai nan a takai nan a ɗunguje shi nan wurin shiga layi an san fasfot da kuɗin guzuri ya ga ya amsa da ya daɗa ya ajiye zuciya daɗa ga fasfot ga biza ga guzuri ya shiga aljihu daɗa yanzu ka insha Allah ya san maka kusa can jirgi ya taho a ce a shiga layi eh, jirgi kuma musamman in mutanen sakkwato ne Dada ruguguwa kuma wurin shiga jirgi wani na a dunguzai a take haka da yawa hala dai haka shiga jirgi kadiba in ka shiga jirgi kuma hukuma kai wajen awa biyar zanne an tungume ka baka zuwa ko ina iya eh, haka shiga toilet na jirgi awa biyar kila iri na hake wanda wanda eh, dokin mura kai awa biyar kuma cikin AC kun baka da halin cewa don Allah a kashe ma ita babu wanda za ka yi ko da aka sauka murata ta hancu hantunan ka sun daɗe Shi kenan to duk wanda karama ta bisa ga kaso ka sauka jidda airport jidda airport da kasa an kwasu tumaki an kai su kara haka za a aje yan Najeriya akwai sadda mun ka ta jidda airport ga wani hunturu ga tsananin sanyi ga yunwa ta gallabe mu sai da mun kai awa biyar tsaye jidda airport awoyi za ku yi yan Najeriya saboda yan Najeriya ba mai yadda da su suna nan suna kallon ku da na'urori ku ganin kuka kama an kyale ku kallon ku anna ana yi ta na'urori wanda ya haɗu koken cikin ciki ne na'ura za ta nuna wanda ya ce wani abu ko ya ɓoye wani abu duk dai daɗe wannan da za ku yi za ku yi tsare shi ko ku tuce shi dai duk dai da sauran abubuwa dai ku ha ganin kama an ba kyale ko abin gan ku anna an sa ku an da surveillance yan Najeriya haɗari ne da ka ba ɗan Najeriya minti guda yanzu yana tashi da kai duk wani security da kasar dan Najeriya na bitin ɗinai. ina fatar kun fahimta ku yi tsoki akwai wani da mun ka daɗe da airport mun ka galabai ta yace wallahi inda ba ibada ba shi ko dawa ƙasa gaba yi ce ya hankuri tunda ibada mun ka zo yi to in kun ka gama dai a ce ku shiga layi daɗa ta yi can ku kai passport ku a sa ma hannu nan nan sai ka kusa kai ga layi sai ɗaya balarabe ya tashi ɗaya ta ta sai a ce ku koma wancan layi zabban haushi kun ba yadda za ka yi dole ka yi hankuri wannan duk ba disappointment ba ne duk yana cikin ayyukan hajji Allah zai rubuta ma lada duk abin da da dunguzar da an kai ma da takin da an kai ma da yunwar da ka jiya da gajiyar da ka yi da gangan Allah ka sa ka bace ko makka ko madina ko mina ko ko arafa ka bace ka yi yawo haƙabahun ka sai ciyo duk yana cikin mizanin ayyukan ka na lada akwai sadda mun ka bace da ni da mallam Abubakar Jibrin da mallam Faruku ya mai tafsiri IET mun kai yawo tun bayan la'asar har dare ga malla abokan jibrin da ciwon kafafu har yanzu in mun ka taɓa taya malla abokan jibrin nan zuwa can mallaka ya ce a tsaya bai huta mun wallahi bala hasha biyun dare Allah ya hana mana gane inda hemar mu take inda ba mutane sakkwato suke kuma a shewa muna nan kusa gare su duk irka da yagga da muka yi tun bayan la'asar fa cikin ɗemuwa mun ka yi mangariba cikin ɗemuwa mun ka yi isha'i cikin ɗemuwa har sha biyun dare daɗan mun ka gaji dole mun ka kaga hema kabi mun ka ceto mu tsaya nan mu kwana mun ka tsaya nan sai wani ce aga yi masa kuci nan kusa ya tashi sai kallon ɗuwa ɗaya mun ba ya ƙawahun kowa sai ƙawahun kowa sun yi yami duk yana cikin jihadin wannan ba wahala ba ce ne abin mancan da wahalar da mujahidi ka yi wurin yaƙi a hammi na ƙasa wasu ka da mena ba su samu mota ba har arafa ƙasa da arafa su ko zuwa musdalifa ƙasa da musdalifa su ko zuwa mena da mena a sare ta ƙasa wajen kilomita bakwai ko da haka nan zuwa makka kuma kuma a sake komawa haka da in ka samu mota nan nan ka sare ƙasa in ka samu sannan ko cikin motan ma gara ma ka tafi ƙasa da ka shiga mota in an taso da arafa don shiriri ta ce da hayakin duniya ga duk mai asma hayakin nan yanzu tana tasowa da dai sauran wahalhalu duk wannan yana cikin mizanin ayyuka yana cikin jihadin na fatar kun fahim balle an zo jifa shaidan da yake yanzu sun yi simplifying da ne yan an ka jefa sai ka walkato ka yoyuton ka dawo kana juyowa wani na jeho duci sai bisa ka. sai ka gogo shi ya bare da jini to yanzu an sawaka in ka jefa baka juya sai dai ka wuce kuma an buɗe abin kuma an yi mai wajen hawa uku da ƙasa da wanga ƙasa da wanga ƙasa kuma an buɗa don haka yanda ki ke a samu cin koso sai dai daɗa wurin takawa kan duk mai ƴan ƙananan ƙahu ko mai manyan shekaru dole wurin hawan nan nan ya ka galabaita to duk kakku damu duk wata wahala da ta same ka wurin aikin hajji ko umra ka ɗauka ɗai da cikin ayyukan lada yana cikin jihadin kaga sun yi tarayya yadda aikin jihadi kuma aka wahala da jiki haka shi ma hajji da umra ake wahala da jiki ko to akan hakan ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira aikin hajji jihadi na fatar kun fahimta don kaga ashe hajji jihadi ne jihadul laqi lafihi. rawahu ahmad wa ibn majah da imamu ahmad da ibn majah sun karoyato shi wal lafdhu lahu lafazin nashi ne wa isnaduhu sahihun isnadin wannan hadisi ingantacce ne wa asluhu fi sahihi asalin hadisin yana cikin bukhari na manta mu koma hadisin mu na farko hajjin mabarurun annabi ya ce laysa lahu jazaa'un illa janna ko hajji barrantacce hajji wanda an kai da da'a ga Allah na faɗa muku sharuɗa na hajji mabaruri ko to yanzu kun ji daga cikin sharuɗan hajji mabaruri hajjin da an kai an ka ƙare ba a saba ma Allah ba wannan ƙa'ida kun ba da kai an kai ta ba da nassin Qur'ani an kai ta Allah maɗaukakin sarki ya ce alhajju ashhurun ma'alumat faman da fihin alhajja falara rafatha wala fusuka wala jidala fil hajj hajji watanni ne sanannu faman da fihin alhajja duk wanda ya farlanta hajji akan kansa cikin waɗannan watannin to falara rafatha babu alfasha maganganu da na shafi mata maganganu na alfasha ne rafas. to babu su kada a yi su ma'ana wala fusuka babu aiki na fasikanci na sabon Allah wala jidala hakan ga babu jidali ko da na gardama in dai ba gardama wadda addole ta addini ba gardan da mi dai balle jaya balle fada balle dambe ko zage zage waɗanga duk Allah tabaraka wata Allah ya hana su fil hajji cikin lokacin aikin hajji kaga ashe kenan cewa hajjin da an kai an ka kare ba a saba ma Allah ba kaga nassin Qur'ani mun ka samu wannan ko to ga wata sabuwa kun buɗe kunnuwanku kwanakin baya da ƙungiyar izala ta zo sakkwato bayan sun haɗe sun mulmule sun koma ƙungiya guda ba sun zo sakkwato sun kai wa'azi ba to shugaba duka na ƙoli na ƙungiyar izala na tarayyar najeriya ko haɗa min nai sheik abdullahi balalau yana daga cikin waɗanda na yi wa'azi nan cikin garin sakkwato lokacin da an kai wa'azin kwanakin baya ko kuna tuni daga cikin wa'azi na abin da ya ce ya yi wa'azi game da shugabanni wasu shugabanni na najeriya wa'anda ya ce malla abdullahi balalau ya ce wasu daga cikin shugabannin najeriya lalacewa ta kai su sai su ɗebi yara matasa samari su tafi da su aikin hajji ko umra in sun ka zo wani irin hajji suke yi da su sai su yi liwaɗi da su can makka ya faɗi haka nan ko bai faɗi ba in kun manta ku samu kasad ɗin wa'azin da ƙungiyar izala ta ƙasa ta yinin cikin garin sokoto yana daga cikin jawabin da shek abdullahi balalau ya yi ni ku bayan ya ƙare ni zo ni ƙara magana sharhi ko ni kuma ni ƙara daga inda ya tsaya to yanzu sun ga asirin su ya tonu to bani sun fito da sabon salo ba an yi umra ba cikin azumi to kun san yadda an ka yi umrar bana sai sun ka canza sabon salo tunda yan baka sun fallasa su to yanzu bari su canza sabon salo abinda an kai bana sai an ka samu wasu masu sunan malamai da sunan malamai mutum arba'in da ɗai na faɗi wannan figa don su san cewa ina magana ne Allah basiratin ba wai jita-jita an haka min ba mai jita-jita ba zai ba da figa ba an ka ɗebi wasu da sunan malamai an ka ce a samu malamai mutum arba'in da ɗai an ka ce an ka samu wasu da sunan malamai mutum arba'in da ɗai kowanne sai an ka samun mai karuwa mace yanzu tun da sun gano da an gane ka tare da yaro matashi an sa abin da ya kai ku to yanzu bari a yi bitin ɗin su bello ya bi su sheik abdullahi balalau da sauran yan baka sai an ka samu malamai yan iska da sunan malamai mutum arba'in da ɗai kowanne sai an ka samu mai karuwa sai an ka ce an ka yi musu biza da an kai musu biza kowa matsayin shi ne miji ka mace ga umra ba a yi mata biza dole sai tare da muharrami ko kamar mijinta madalla to sai an ka ɗauka waɗannan matansu ne an ka ɗauki passport an haka kano an kai musu biza da an kai musu biza kowane matsayin matansu ne amma da sharaɗi da sharaɗi za ka tafi da ita za a ɗaukan muku hotel da hotel ɗinku da abincinku duka za a ɗaukan muku aiki za a sa ku in ka zo in kun ka tahi makka za ka kwana da karuwan nan amma ta baya za ka yi luwaɗi da karuwan nan in ka yi luwaɗi da ita sai ka jawo ta ku tahi nan harami ku yi dawafi da wannan janaba ta luwaɗin da ka yi da ita domin bokayensu sun karantar da su cewa Allah ta baraka wata Allah mai tsalki ne bai sun kazamta in ana roƙon Allah da kazamta Allah karɓawa yake sai ce a bashi addu'a Allah wato kazamtar damun Allah ta kai kenan ko to shi ne sai an kai sharaɗi da su ga abin da za a biyan su shi mallamin ga abin da za a bashi ita karuwar ga abin da za a bata amma da sharaɗin in sun ka tafi matsayin mata ta ce za a ɗaukar masa hotel ɗaki guda za su kwana duk kwanukan da za su yi da makka da madina sai su yi ɗawafi eh, in sun ka yi zina in ya yi zina da ita ko ko in ya yi luwaɗi da ita don ta baya ba ta gaba ba ta baya zai saduwa da ita in ya sadu da ita kada su yi wankan janaba sai su hito haka nan da janaba su tai su yi dawafi sai su roƙi Allah Allah shi kare su wane da su wane da su wane shi kare musu mulkin su ya kare musu kaza ya kare musu kaza wannan abin da an kai kenan ga hajjin bana ga umrar bana wannan ana kiranta umra to kaga sai mu ce abin da mata na ce wannan sabon sallo ne barawo da sallama barawo an al'adance in ya zo sata ya salamu alaikum masu gida to kaga wanga sabon sallo ne ba haka sun ka saba ba yara matasa to tunda sun ga waccan ta tashi to ga inda sun ka biyo ita ma ga ta tashi mun jiya da ku ji tsoron Allah wace barna ta wuce wagga ba barna da ta wuce wagga ƙasa mai tsalki holy land ka ɗauki ƙazanta ba inda haka ta da ƙazanta jarima fasikanci barna mushrikanci tunda wanga ai tsafi na ya wuce zina ya wuce lewadi tsafi ne ka ɗauki mace ba matarka ba ku da ɗaurauran aure ba ka biya sadaki ba ka taiha kwana da ita kuma inda ma ko matarka Allah bai daka kwana da ita ta nan ba ta baya sannan ku tare da janaban nan kuma ku yi dawafi kaga ya zan izgili da addini to kuma irin waɗannan ne ake cewa wai mu zan kai musu addu'a kwarai eh, wai su billa musu mun Allah waɗanga shawara kai Allah ka halakar da su amin Allah ka izo musu mafi sharrin halaka Allah waɗanga ƙazammu Allah ka karya su yadda suke sun su najasta najasa suna sun su najasta ƙasa mai tsalki Allah ka karya su ka raba su da mulkin da suka amfani da shi da dukiyar da suka amfani da suna wannan sabon Allah ya Allah Allah ka karya su Allah in dai mulki gare su Allah ka raba su da mulkin nan kuma su rabu da shi cikin kaskanci da wulakanci Allah ka sa kasu kare mulkin nan lafiya in kuɗi gare su Allah ka talauta su ya za fannin fannin gidansu yana gagara su balle su ɗauki wani su tai da shi eh, makka ko madina ya saba ma Allah Allah ka maishe su ciya ciya Allah ka wulakanta su yadda annan sun wulakanta addini Allah ka kaskanta su yadda sun kaskanta addini Allah ka kunyata su duk abin da sun ka sa hannunsu gare shi kada Allah ka cire mai albarka Allah ka ɗebe musu albarka ka ɗebe mu rayukansu albarka ka ɗebe mu mulkin su albarka ka ɗebe mu dukiyar albarka Allah ka wace wannan gayya ta banza taron ƴan ludu taron ƴan iska mushrikai munafukan Allah Allah ka wace su ka karya su to kun ji bannar da an kai ga umrar bana ita a umra Allah ya shiryar da mu rawahu ahmad wa ibn majah wal lafdhu lahu wa isnaduhu sahihun wancan hadisi na aisha mai bayanin cewa jihadi ya tabbata akan mata amma jihadin da bai da yaki shine haji da umra kaga wannan da yana daga cikin hujjojin cewa haji da umra wajibai ne domin jihadi wajibi ne ko mustahabbi wajibi ne rawahu imam ahmad ya rawaito shi ibn majah da ibn majah wal lafdhu lahu lafadhin na ibn majah ne wa isnaduhu sahihun isnadin hadisin ingantacce ne wa asluhu fi sahih asalin hadisin yana cikin bukhari Allah ya shiryar da mu ba wannan hadisin wannan lafazin ba asali ne ma'ana wani hadisi mai kama da wanga asalin magana tana nan cikin bukhari imam bukhari ya rawaito shi sai hadisi na gaba eh ya kare subhanallah hadisi biyu to wanga ya shiga kenan to to Allah ya shiryar da mu Allah ya sa mu abin da mun ka faɗi albarka Allah ka tsare mu da tsari ne ka tsare mu na imanin mu ka tsare mu na mutuncin mu eh ka raba mu da waɗannan ƴan iskan gari to kun ji abin da ake ciki yanzu wannan sabon salo ne a taida mata a yi liwaɗi da su a yi ɗawafi da janaba kaji tawaga ita ma ta tashi a koma wata in sun koma wata kuma yadda Allah ya sanar da mu waɗanda haka zai sanar da mu duk wanda za su koma kuma koma faɗi kaji wato ma'ana dai ba su bari wa'azin da aka yi dai ba an ƙi dai dole dai sai an saba ma Allah makka da madina dai dole sai an najasta su eh makka da madina dole sai an najasta to me amfanin waɗannan mutane muna roƙon Allah shi su kuma mafi sharrin karewa ji Allah ya shiryar da mu sannan ku tashi tsaye ga addu'a ya Allah waɗannan kafin rai da na yi jafa'i ga manzon Allah Allah ka sako musu bala'o'i Allah ka jarabce su da abin da sun ka cancanta Allah kakka bari su gama lafiya da su da waɗanda na taimaka musu da masu goyon bayansu da waɗanda annan suna kariyarsu su sannan musulmin da annan tare da su muna roƙonka Allah duk abin da zaka sako mu waɗannan kafin ranka haɗa da su musulmin riga da annan sun liƙe maka herrai dole suna nan tare da kafirai duk musulmin da adda alaka da kafiri Allah ka halaka shi tare da kafirin nan kaji to Allah shiryar da mu to kai tambaya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika